This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sunana hawa Sharif. Tare nake da sarfi lahashin da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Asabar 24 ga watan Agusta shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafi da su gasar fili da kanin labarai. Tawagar Hamas karkashin jagorancin babban jami'inta ta isa birnin Alkahira yau Asabar domin jin ta bakin masu shiga tsakani kan shawarwarin tsagaita wutar da aka yi a Gaza. a daya bangaren kuma akalla falastina goma sha biyu ne aka kashe a wasu hare-hare da isra'ila ta kai a kudancin zirin gaza daga nan za a yi cewa ministan wutar lantarki na pakistan ya ce akwai buƙatar sake yin kwaskwarima ga yarjeniyoyi ko kwangilolin da aka kulla da masu samar da wutar lantarki na ƙasar china kanun labaran kenan a bangaren rahoton nan za a ji yadda masu ababen hawa a jihohin oyo ogun lagos ikiti da wasu sauran jihohin najeriya ke fama da karanci da kuma tsadar man fetur inda kowane gidan mai kan sai da man a farashin da ya ga dama. Mr. Akin Akinbode ya ce muna fuskantar kalubale mai yawa farashin mai baya da ka'id. Za kuma ku ji wasu mahara da ake kyautata zata maharan Boko Haram ne da suka hallaka mutane takwas a kasarinsu matasa a jihar Niger. Mutum takwas ne yanzu aka gaga wakilci akwai kuma waɗanda aka ce sun faɗa ruwa saboda tsoron mutanen. sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafe kamar kowace rana asibiti yau ma muna tafi da shirin a dawo lafiya tare da baba yakubu makere to amma duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya to jama'a salamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sarfil hashim gumel tawagar hamas karkashin jagorancin babban jami'inta khalil alhayya za ta isa birnin alkahira yau asabar domin jin ta bakin masu shiga tsakani kan shawarwarin tsagaita wutar da aka yi a gaza na baya-bayan nan da aka yi a babban birnin masar in ji kungiyar ta falastini cikin wata sanarwa wasu majoyin tsaron masar guda biyu sun bayyana cewa tawagogin amurka da na isra'ila sun fara wani sabon zaman taro ranar alhamis a birnin alkahira da aka shafa kwanaki biyu ana yi da nufin warware saɓanin ra'ayi kan shawarar sulhu Ƙungiyar Hamas ta tabbatar da shawarar da ta amince ranar biyu ga watan Yuli, wanda ya dogara ne kan shawarar shugaban Amurka Joe Biden da kuma shirye-shiryen aiwatar da ita, in ji babban jami'in Hamas Izad al-Risk a ranar Asabar. A watan Yuli, Hamas ta amince da shawarar Amurka na fara tattaunawa kan sakin mutanen da Isra'ila suka yi garkuwa da su, da suka hada da sojoji da maza. Kwanaki goma sha shida bayan matakin farko na yarjejeniyar da aka cimma da nufin kawo ƙarshen yakin Gaza, kamar yadda wata majiyar Hamas ta shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. A ɗaya bangaren kuma akalla Falasɗina goma sha biyu ne aka kashe a wasu hare da Isra'ila ta kai a kudancin Gaza a cewa wani jami'i yau Asabar, a daidai lokacin da ake shirye-shiryen gudanar da shawarwarin tsagaita wuta a babban birnin Masar. Daga cikin waɗanda suka mutu har da wasu 'yan gida guda goma sha ɗaya da suka haɗa da yara biyu lokacin da wani hari da jiragen Isra'ila suka kai a gidansu da ke birnin Kan Yunis da sanyin safiyar yau Asabar. A cewar asibitin Nasir, inda a kwashe gawawakinsu da waɗanda suka jikkata. Asibitin ya karɓi jimlar gawawaki uku, waɗanda aka kashe a wasu hare-hare uku da aka kai a Kan Yunis da ke kewaye. asibitin shahidai na Al-Aqsa na birnin ya ce ya sake samun wasu gawawaki uku sakamakon lugudan wutar da aka yi a safiyar asabar an kashe wasu goma sha bakwai a lokacin da wani hari ya auku a kan hanyar kudancin kan yunis ciki har da fasinjojin da ke kan adaidaita sahu da masu wucewa in ji asibitin nasir wani harin kuma ya afka wani babur ɗin adaidaita sahu a gabashin kan yunis inda ya kashe akalla mutane biyar yau asabar rasha da ukraine sun yi musayar wuta da jiragen yaƙi marasa matuki da makamai masu linzami da makaman artillery a daidai lokacin da kif ke bikin cikar ranar samun 'yancin kai karo na uku tun bayan da masku ta mamaye baki daya wata mata ta mutu kana wani mutum ya jikata lokacin da sojin rasha suka yi ruwan wuta a birnin Carson na kudancin ukraine babban yankin Carson da aka mamaye a cewar mai shigar da kara na yankin na sojin saman ukraine ta ce ta kama tare da lalata jirage marasa matuka guda bakwai a kudancin ƙasar har ila yau makaman rashi masu cin zogon zango sun kai hari a yankin tsibirin zimini da makamai masu linzami guda hudu a yayin da yankin karsan mai faɗi shi ma ya fuskanci tashin mai. a ƙasar rasha ma'aikatar tsaron ƙasar ta faɗi yau asabar cewa dakarun tsaronta sun harbo jirage marasa matuƙa guda bakwai a cikin dare labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an jima kaɗan sarfili zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu je ga rahoton na farko da zai kai mu kudancin najeriya inda masu ababen hawa a jihohin oyo ogun lagos ikiti da wasu jihohin kasar ke fama da karancin mai da matsa da man fetur din ga wakilinmu hassan umaru tambol da cikakken rahoto a halin yanzu dai ana fama da karancin man ababen hawa a jihohin oyo ogun lagos ekiti da ma wasu sauran jihohin najeriya a waɗannan jihohin kudu maso yammacin najeriya dai ana sayar da litar man fetur daga naira ɗari takwas da hamsin zuwa naira dubu ɗaya wannan farashin mai dai ya sanya masu abubuwan hawa suna korafi a game da farashin man Mr. Akin Akinbode ya ce muna fuskantar kalubale mai yawa farashin mai baya da ka'ida kowa na sayar da man yadda yake so many of them they don't have fuel so you can see queue in those filling stations as ita ko madam bola aderugba ta ce da yawan gidajen mai basu su da man kana iya ganin dogayen layin motoci a gidajen man i spent like five hours on queue i'm got to ibadan too the same thing mr babatunde ajalla ya ce ya fito daga birnin abeokuta a jihar ogun ya bata awoyi biyar bai samu mai ba da ya zo ibadan ashe dukkan kanwar ce domin nan ma ibadan babu mai ji kulle bakare ya ce mai dai ya yi tsada i'm a very operator the place that i just bought for now i bought it 1000 naira per liter if not that i know somebody from there i've not been able to see the fuel and the queue there is very serious people are complaining people are suffering alhaji kulle bakare ya ce yana aiki da keke mai ruwa da aka fi sani da a daidaita sahu ya ce ya je ya sayi mai akan naira dubu lita daya saboda ya san wani mutum a gidan man da bai san ko kowa ba da ba zai sami man ba mutane na korafi mutane na wahala eh, shiko ko oladapo fofola ya ce ya share awoyi biyu a gidan mai kuma bai sami mai ba a dai yanzu badaru ya ce tsadar man ta gurgunta sana'arsa gwamnati ta taimaka harkoki sun lalace shugaban kungiyar 'yan kasuwa masu hada-hadar man fetur mr bilgiri hari ya ce kalubalen ɗawainiyar da da kamfanin nnpc ke yi da man ne ya kawo tsadar man a sakamakon tsadar mai da kudin sufuri ya tashi daga wannan wuri zuwa wancan wuri wanda ya sanya mutane da yawa na takawa da kafa hassan umar tambuwal murar amurka daga ibadan a najeriya an gaida hassan umar tambuwal ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa na facebook twitter da instagram yanzu ga sarfili da ci gaban labaran duniya a yayin wata muhimmiyar ziyara da ya kai ukraine mai fama da yaƙi firaministan india narendra modi ya ce new delhi a shirye take ta taka rawar gani a matsayin aboki a ƙoƙarin samun zaman lafiya tare da jaddada buƙatar tattaunawa tsakanin rasha da ukraine kalaman na modi sun zo ne a lokacin da yake zama tare da shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky a birnin kif ranar juma'a bayan shugabannin biyu sun wuri da suka mayar da hankali kan rikicin da ya barke sama da shekaru biyu da suka gabata bayan mamayar rasha modi ya ce hanyar sasantawa za ta kasance ta hanyar tattaunawar diflomasiyya ce kawai kuma ya kamata su matsa kan wannan al'amari ba tare da bata lokaci ba. Ya kamata ɓangarorin biyu su zauna tare domin neman mafita daga wannan rikici, in ji shi. Ziyarar farko da Firaministan Indiya ya kai Ukraine ta zo ne makonni shida bayan da Modi ya gana da shugaban Rasha Vladimir Putin a Moscow. Ministan wutar lantarki na Pakistan Awais Lagari ya ce akwai buƙatar sake yin kwaskwarima ma kwangilolin da aka kulla da masu samar da yarjejeniyar lantarki na ƙasar china waɗanda suka gina da sarrafa tashoshin wutar lantarki a pakistan ina tsammanin sharuɗan da muka riga muka ƙulla tare da 'yan china masu samar da wutar lantarki masu zaman kansu suna buƙata a sake duba lamarin lageri ya faɗa murya amurka a wata hira da aka yi da shi a wannan makon ayyukan wutar lantarki wanda aka kafa mafi yawa a cikin shekaru goma da suka gabata sun taimaka kawo ƙarshen jefa mutane cikin duhu na tsawon sa'o'i. Amma yarjeniyoyin sun buƙaci Pakistan ta biya dukkan wutar lantarkin da aka samar a kowace tasha, ba tare da la'akari da nawa ake amfani da wutar lantarkin ba. Rashin haɓaka masana'antu waɗanda za su iya taimaka wajen amfani da ƙarin wutar lantarkin da rashin iya rage asarar wajen rarraba wutar ya bar Pakistan da maƙudan kuɗaɗe don biyan wutar lantarkin da ba ya amfani da su ba baya ga biyan lamunin aikin. Daga ƙarshe Koriya ta Arewa ta sha alwashin ci gaba da inganta makaman nukiliya ta yau Asabar yayin da take mayar da martani ga wani rahoto da ke cewa Amurka ta yi wa kanta kwaskwarima kan shirin nukiliya. Kamfanin dillancin labarai na Koriya ta Arewa KCNA ya rawaito cewa ƙasa za ta ƙarfafa ƙarfin dabarunta ta kowace hanya don sarrafa da kawar da duk wani ƙalubalen tsaro da ka iya haifarwa daga shirin nukiliyar Washington da aka yi wa ma. Jaridar New York Times ta rawaito a wannan makon cewa wani shirin Amurka da shugaba Joe Biden ya amince da shi a watan Maris shi ne na shirya yi watan tunkarar takun saƙa tsakanin Rasha da China da Koriya ta Arewa. Shirin da aka ware a karan farko ya sake mayar da hankali kan dabarun Washington na mayar da hankali kan saurin faɗaɗa ƙasar China a makaman nukiliyarta, in ji Times. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla har yanzu dai muna Najeriya wannan karan a jihar Niger inda wakilinmu da ke can Mustapha Nasiru Batsari ya shaida mana yadda wasu da ake kyautata zaton mayakan Boko Haram ne suka kashe wasu mutane takwas har lahira a kasarinsu matasa. kamar da yadda za ku ji cikin wannan rahoton da ya aiko mana. Wasu mahara da ake kyautata zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne sun hallaka mutane takwas da aka sarumsu matasa ne a jihar Niger Najeriya. Bayanai daga yankin unguwar Mai Goro kusa da alawa ta ƙaramar hukumar Shiroro na nuna cewa 'yan bindigar sun aukawa mutanen ne a daidai lokacin da suke aikin haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa da ke wurin. Wani da ya tsallake rijiya da baya da ya buƙaci a saka ya sunan shi, ya ce ko baya ga waɗannan mutane takwas da aka ga gawarwakinsu, wasu da dama sun faɗa wani ruwan kogi da ke kusa da wurin. kuma har ya zuwa lokacin da muke magana da shi ba a san yawan adadinsu ba. Mutum takwas ne yanzu aka ga gawakinsu, akwai kuma waɗanda aka ce sun fada ruwa saboda tsoron mutanen. to su yan bindigan ne su mayakan boko haram su ne suka kashe su su ne suka kashe su a can kusa da alawadin ne E, can kusa da wani ƙauyen basa ana ce ma wurin anguwan mai to yanzu yanzu wani hali wurin yake kenan yanzu a halin yanzu dai yan uwa sun garzaya domin kwaso gawakin sun sofa ga gawan mutum takwas a mota. Shugaban karamar hukumar ta Shororo, Honorable Akilu Kuta ya tabbatar da faruwar lamarin inda ya ce suna cikin wani yanayi na tashin hankali. yanzu ma da muke magana ga ina wurin sayan da kafani ne yanzu ya ce mana wajen hmm. mutum takwas suka mutu da gaske ne haka ne eh gaskiya mutane ma sun fi takwas illa wanda na nan dai a yanzu a hannu dai da muka riga mun ya guda takwas na nan kuma ba wai wai bane ina an ba sayan da kafani yanzu ma sai samu abin ne to wani yanzu me za ku ce me za ku gaya wa jama'a dai game da lamarin nan to a gaskiya lamarin ga abin ya tsore mini kai tsakani da Allah. Ita ma dai gwamnatin jihar Niger ta fitar da wata sanarwa da ke nuna takaicinta akan wannan ta'addanci. Sanarwar mai ɗauke da sanya hannun sakataren labaran gwamna Umar Bago wato Malam Ibrahim Bolagi ta yi Allah wadai da harin da ke zaman na ƙeta. tare da bayyana cewa gwamnati na ƙoƙari sosai wajen ɗaukar matakan shawo kan matsalar rashin tsaro da ya addabi jihar. Har ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto dai, babu wani ƙarin haske daga rundunar 'yan sanda ta jihar Niger akan wannan hari. Domin kuwa ƙoƙarin samun kakakin 'yan sandan wasiyu a biyodin ta wayar salula ya ci tura. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. An gaida Mustapha Nasiru Batsari masu sauraro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, ashirin da kuma 31. a jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka a duk sada aka sha'awa za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga baba da shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Yau shirin a lafiya ya amshi bakoncin wani kwararre a fannin harkokin jirgin sama a Najeriya, Malam Usman Bala Kofar Kudu, wanda ya kawo mana ziyara a nan Washington. Bakon namu ya fayyace mana kai akan yadda ake gudanar da harkokin jirgin sama, amma ya fara bayanin nasa ne daga wannan tambaya da abokin aiki Nasar Filo Hashim Gumal ya masa. To ya zaka ce wannan harka da kake ciki mutane za su su dan san menene harka kuma ya harkar take abu ne da mutane ake son su san harkar su zo su shiga akwai riba a ciki kuma ya za a kwadatarwa da jama'a kuma sauraro wannan fanni naka. Ok to da na samu kaina a harkar aviation sai na ga wato I'm not relevant sai na ce to ya za a yi na shigo saboda kan wani ya mun gori ya ce durowa na yi to na farko abin da na yi shine sai na fara yin kokari ne upgrading kaina na yi training don na zama dan gidan wato ka sami ilimin wannan bangare na safarin jiragen sama na'am tunda an ɗauke ni as flight operation officer tunda wanda ko takardar tsire a harkar jirgin sama to daga nan sai na tafi zaria a makarantar koya tukin jirgin sama ta zaria na je ne abin da ake kira flight operations a basic harkokin yadda za ka sallamu jirgi jirgin sama wato matakin farko a takarda bayan na gama wannan da ni da yawancin abokaina da muke abin nan muna da kwaɗayin mu ga cewar yau mun zama pilots direbobin jirgin eh, sama kenan jirgin sama muna daga hmm. jirgi to naga time yana daɗa tafiya to a na zo na tafi dubai akwai wata makaranta jefferson institute aviation institute hmm. ita kuma jefferson is a training institute ta lufthansa a germany to suna flight dispatch course to kana da option inda za ka je ka yi course din mm, ka zaɓi inda za ka yi ko ka yi a germany ko ka tafi america ka yi ko ka yi a dubai to sai na zaɓi dubai mm-hmm. sai na ji suna da haɗaka da emirate aviation college makarantar suma ma koyar da tukayen jirgin sama da waye na kamfanin jirgi na emirate hmm. na kasar dubai to a can na je na yi advance kuma na yi license ita a harkar jirgin sama dama ba a cewa ka shigo ko kai ɗan gida ne kwararre ne sai kana da license shi ne lasisin ka na shiga hmm. kuma kowane fanni a harkar jirgin sama yana da wannan lasisin in ba ka da lasisi ɗan rakiya ne kai saboda haka sai na zama lasins na dawo a lokacin najeriya ba a ba da wannan lasins ɗin gama wannan takin ba a fara ba ba a yi na zo da faɗa ta a sama saboda na san abin da na yi na sha wahala na dawo to sai fa na shiga labor market wato kasuwar harkoki saboda mm. yanzu ina da takarda da zan nuna mm. to haka dai a takaice na yi aiki a kamfanin kan jiragen sama askai biyar a najeriya a najeriya biyar zuwa takwas akalla To Malam Usman menene yake kawo kuma baya a harkar sufurin jiragen sama a Najeriya musamman kamar da mun san cewar kasar Najeriya tana da jirage nata kamfanin jirage take gudanarwa. Yana da wahala ne a gudanar da jirgi kuma kasa kamar Najeriya ta rike jirage ta gudanar da wannan harkar? Eh to babban matsala na harkar jirgin sama management ne. Mm. a ah, management ne saboda mm. su duk abin da za ka yi ya kamata ka sa ƙwararre wanda yake ya san harkan nan kuma zai iya gudanar da harkan nan to yawancin mutanenmu da suke harkar jirgin sama a magana ta gaskiya tun asali ba harkar su ba ce sai sukan ɗauka cewar to suna da ra'ayi suna so za su yi to tunda suna so za su yi za su nemo waɗanda suke ƙwararru to waɗannan ƙwararrun ne wasu ba su da su cikakku waɗannan ƙwararrun ne wasu a nemi su katsalandan a cikin harkar sannan kuma wasu za ka ga cewar a'a tare da rashin amana za ka ga cewar shi mai dukiya ya bar dukiyarsa a riƙe amana su wa'anda aka bar wa haƙin ba su riƙe abin amana ba shi sa abin baya daɗewa amma shi harkar jirgin sama ai buɗaɗɗiya harka ce saboda za ka iya sanin me za ka samu ma kafin ma ka fara za ka iya lissafi lissafi ne ya ka sani cewar idan ka ɗauki jirgi kaza mai capacity kaza ga born of ɗinsa kaza ga payload ɗinsa kaza ga waye duka in ka buga lissafi za ka iya tunanin ga abin da zai fito mhm. ba wani abu ne a ɓoyayye ba sannan kuma komai nasa yana da documents dinsa mhm. idan ma ka sai jirgi yau za ka gani a specification na jirgi za a gaya maka komai year of manufacture da komai da duk wani abu da jirgin ne ya taɓa yi a rayuwa akwai bayanai da suke da shi ya taɓa wani accident za ka sani komai za ka sani kuma if is due for check za a ka gani cewar lokaci either is due for check by engine cycle ko kuma by year cewar ok daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza ya kamata a kai shi check to madalla a nan ne kuma za mu ɗiga aya a wannan tattaunawar har sai sabon mako idan allah ya kai mu yanzu a madadin bakon namu malam usman bala kofar kudu da sarfilu hashim gumal da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman fiona wa mayi da ta daidaita mana sautin shirin baba ya ku makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya yanzu kuma ga kaɗan daga sakonnin da kuke aiko mana ta imel. Sakon farko a yau naka ne Muhammad chindu unguwa karofin madaki jihar Bauchi a Najeriya. Inda ka ce salam biyoyi Hausa zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga al'umma da murka rika share magudanar ruwa saboda ambaliyar ruwa musamman a wannan lokaci da muke ciki na damina. da fatan wannan kira nawa zai kai ga kunnuwan da aka yi domin su a ƙarshe ina addu'a allah ya ba mu damana mai albarka sai sako na haɗin gwiwa da ya fito daga sanusi madattai da magaran da isuhun makeri madattai sai yakubu mai aski ba da raka kuka ce salam ya hausa muna yaba ma gwamnatin mulkin sojin kasar mu ta jamhuriyar niger bisa matakin da ta ɗauka na zabtar kashe hamsin daga cikin ɗari. na kudin ganin likita da sauran al'amura da suka shafi kiwon lafiya a kafatanin asibitocin gwamnatin Nijiyar. Da fatan gwamnati za ta bibiyi wannan matakina ta sau da kafa ganin likitoci sun mutunta shi don kan rijiya ta bayar guga ta hana. sai sako na gaba da ya fito daga sama'ila agnes malam faturi mazaunin diffa a jamhuriyar niger kace salam ya hausa ga mun yi durkuso da gwiwoyinmu biyu ƙasa muna roƙon hukumomi a jihar da magaran ta ƙasar jamhuriyar niger kan cewa su yi haƙuri su saki abokin gwagwarmayanmu wato mamman sani dauda cin wazza wanda ake tsare da shi na tsawon kusan watanni biyar bisa laifin da ake zargin sa na aikatawa mu a ganinmu wannan faɗin albarkacin baki ne kawai to amma muna roƙon allah su bani wata ala da ya huci zuciyarsu allah ya sa kiran ya je ga inda ya dace to sai mu ce a musu ma'amu sai sakon karshe da ya fito daga shehu adamu rijau ka ce najeriya kenan yan bindiga su kashe talakawa sannan su kashe sarakuna shugabanninmu kuma na can gidajensu ko cikin ofisoshinsu suna shan sanyin ac da iskar fanka to ya kamata dai su sani cewa idan fa jifar ta gama fadawa kan talakawa da sarakunansu to kansu fatayo to sai mu ci allah shi kyauta sai kuma a ci gaba da aiko mana sakonni masu ma'ana sai an ji ku. madalla da haka muka zo ga gaba ta ƙarshe wato labarai a takaice. Tawagar Hamas ƙarƙashin jagorancin babban jami'inta Khalil Alhayya za ta isa birnin Alkahira yau Asabar domin jin ta bakin masu shiga tsakani kan shawarwarin tsagaita wutar da aka yi a Gaza na baya-bayan nan da aka yi a babban birnin Masar, in ji ƙungiyar ta Falastini cikin wata sanarwa. Wasu majoyin tsaron Masar guda biyu sun bayyana cewa tawagogin Amurka da na Isra'ila sun fara wani sabon zaman taro ranar Alhamis a birnin Alkahira. da aka shafa kwanaki biyu ana yi da nufin warware saɓanin ra'ayi kan shawarar sulhu. A ɗaya bangaren kuma akalla Falasɗina goma sha biyu ne aka kashe a wasu hare da Isra'ila ta kai a kudancin Gaza a cewa wani jami'i yau Asabar. A daidai lokacin da ake shirye-shiryen gudanar da shawarwarin tsagaita wuta a babban birnin Masar. Daga cikin waɗanda suka mutu har da wasu 'yan gida guda goma sha ɗaya da suka haɗa da yara biyu lokacin da wani hari da jiragen Isra'ila suka kai a gidansu da ke birnin Kan Yunis da sanyin safiyar yau Asabar. A cewar asibitin Nasir, inda a kwashe gawawakinsu da waɗanda suka jikata. Yau Asabar, Rasha da Ukraine sun yi musayar wuta da jiragen yaƙi marasa matuki da makamai masu linzami da makaman artillery a daidai lokacin da kif ke bikin cikar ranar samun 'yancin kai karo na uku tun bayan da masku ta mamaye baki ɗaya. Wata mata ta mutu, kana wani mutum ya jikkata lokacin da sojin Rasha suka yi ruwan wuta a birnin karson na kudancin Ukraine, babban yankin karson da aka mamaye, a cewar mai shigar da kara na yankin. na sojin saman Ukraine ta ce ta kama tare da lalata jirage marasa matuƙa guda bakwai a kudancin ƙasar. Har ila yau, makaman Rasha masu cin zogon zango sun kai hari a yankin tsibirin zimini da makamai masu linzami guda hudu a yayin da yankin karsan mai fadi shi ma ya fuskanci tashin bawa mai. To masu aro baki ɗaya kuma a nan ne za mu naɗe tabar shirin namu na yanzu sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu kuwa madadin sarfi lahashin da ya taya na gabatarwa sai fiye wani nan duru ta bada umarni. sai fiona nan duri da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu a washe da muku sallama daga nan washington dc sai an ji ku.